studio Kalangu. Tahiya yana yin Kalangu Kalangu. Tahiya yana yin 23 ga watan Disamba shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Hukumar ƙasa ta sadarwa ta yaba da yadda kafofin sadarwa suka watsa sakonnin 'yan takara a lokacin zaɓukan ƙananan hukumomi da suka wakana a ranar 13 ga watan Disamba. Miliyar uku na sefa su ne alawuskin da da'irar warlewa ta samu dangance da kasancewar cibiyar Soras a yankin. Ko ina za a saka wannan kudaden za ku shi a cikin labarin. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun soyayya. Shin matasa na yin firar soyayya da mahaifansu olivier asogbavi ya tattauna da wasu daga cikinsu masu mu barkan mu da sake saduwa hukumar sadarwa ta ƙasa csa ta yaba da kiyaye ka'idodin da kafofin sadarwa suka yi wajen yada jadawalin 'yan takara da jam'iyyun siyasa a lokacin farfagandun zabukan kananan hukumomi da suka gudana a ranar 13 ga watan Disamba shekara 2020 da ta gabata. Wannan furucin shugaban hukumar Dr. Kabiru Sani shine ya tabbatar da shi a cikin wani taron manema labarai da ya jagoranta jiya a birnin Yamai. Dr. Sani Kabir shugaban hukumar ta CSC a cikin firarsu da Olivier asogbafi Kama yadda hukumar CSC ta yi kula da mesaj da aka sa gusa jaridu. dai lokal sai a ce alhamdulillahi duka 'yan takara sun bi doka tun da akwai lokacin da ya kamata a ba su kyauta kuma akwai lokacin da ya kamata su biya to da muka yi diba duka dai inda aka tace an ga kowa ya bi ka'idodi 'yan parti su sun bi ka'idodin da ya kamata su sa cikin sakonsu babu wani zage-zage babu wani ta da hankali sun yi kamfan su sun kwanci hankali kuma muna musu kuma kowa ya samu lokacin shi na kyauta da doka ta bashi ba su ma samu dama ba su biya kenan sai a ce kowa ya samu biyan bukata tunda duka farti gaba daya lokacinsu na kyauta ne suka kayyade kafin ba da labaru na gwamnati sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe mai zaman kanta sine ta bayyana jiya ya nuna cewar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki tun a shekara ta 2011 ita ta lashe zaɓukan ƙananan hukumomin ranar 13 ga watan disamba a cikin mashawartan ƙananan hukumomi 4,246 da aka rarraba cikin da'irori 266 na ƙasar Nijar. Jam'iyyar PNDS tarayya ta samu kujeru da da tara. MNSD Nasara ta samu kujeru takwas. NPR Jamhuriya ta samu kujeru da shida. a cikin jam'iyyun siyasa goma ta da ɗaya da suka shiga cikin zaɓukan na ƙananan hukumomi 47 ba su samu kujera ko ɗaya ba in ji hukumar ta sini a game da zaben shugaban ƙasa da zai wakana a ranar 17 ga watan disamba mai zuwa 'yan takara uku cewa da salu jubbo na pgp dubara sain umaru na msd nasara da idi ango usman na adr mahita sun aje a kotun tsarin mulki bukatar sake yin watsi da takarar bazin muhammed na jam'iyyar pendes tarayya kotun na da wa'adin kwanaki biyu don ta duba wannan bukatar har ila yau dai dangance da batun zaben na shugaban kasa. jam'iyyar lumana afirka ta hamma amadu bayan kotun ta yi watsi da takarar tashi jiya ya bayyana goyon bayan shi ga muhammad usman na jam'iyyar rdr canji Masu sa ido na duniya gomiya tara suka iso ƙasar Nijar a dalilin zaɓukan shugaban ƙasa da aka hada da na 'yan majalisar dokoki da za su wakana 27 ga watan Disamba shekara 2020. Wannan 'yan sa idon sun hoto ne daga ƙasashe da mashara'antu da kuma majalisun dokoki na gungun ƙasashen sai da yawo. Goma daga cikin waɗannan 'yan sa idon za su yi aiki kan dogon zango 80 kan gajeren zango in jaridar le sahel da ke fitowa a kowace safiya wannan tawagar da tsohon mai bima shugaban kasar najeriya na madasan ke jagoranta za ta yi tsayin daka don ganin cewa an gudanar da zaɓuka masu tsafta a ƙasar niger Walalewa ita ce da'irar da ta kumshi cibiyar haƙo da man fetur ta zandar cewa da Soraz. kuma ta samu a shekarar da ta gabata wasu kudaden alawus kan haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa na miliyar uku na sefa wannan kudaden an rarraba su ne a ɓangaren fannonin kyautata rayuwar al'umma ta yau da kullum da kuma ci gaban karkara kamar yadda mamman manu shugaban da'irar ta walalewa ya shaida ma mustapha mamman sani hanyar ilimi muka sa kishi 20 cikin 100 ya tashi miliyan 698 hanyar ruwa na sha shi ma miliyan 698 likita nan ma muka sa 20% hanyar gidan gona muka sa kishi goma gandun daji kishi goma wajen tallahi na mata da matasa 10% kuma da ma 5% sabon class da tabul da armuwar na kowace class muka samu class 56 yanzu 50 sun kare sauran shidda su ma suna na anayi ɗimbin kudin su aka ɗauki gyara class 25 inspection muka sai musu mota a sector pedagogic muka sai musu motocross guda biyar bangaren likita a yanzu muna da CSE guda bakwai da ɗakin shan magani guda 23 wannan ɗakin shan magani za mu mai da su CSE wasu chip 2 wasu chip 1 kingin kuɗin su muka sai ambulance guda hudu dama muna da biyu sun tashi shida. card de santé da muka mai da CSE su kuma muka sai musu moto na chef de CSE wanda zai dan shiga dashi guda bakwai Yau da 'yan watanni makiyayin gundumar gaya na fuskantar sace-sacen dabbobinsu. wani al'amarin yana ciyar ma hankali sosai. Sale Haludu, shugaban makiyayan na gundumar ta gaya, ya ma Fadal Alu karin bayani. Mun lura akwai satar dabbobi da dama a shekarar bana. makiyaya fulani da suka zo cikin wanga garin tare da dabbobinsu wasu mutane bisa motuna suka zo suka karme wani ɗan yaro kuma suka kashe shi sannan suka mashi sata suka tafi da rago biyu wani sabon lamarin da ake gani a yankin dandi ina tambayar makiyaya fulani da su daina baiwa yaransu kankana kiwon dabbobi musamman ma ɗiya mata don ko sun hi kasancewa sararin wannan haɗarin sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai ma ƙauyen magodugo a cikin karamar da'irar tunduki windi a ranar litinin 21 ga watan disamba ya karo biyu daga cikin sojojin da suka samu rauni su rasu wannan shine ya nuna cewar adadin waɗanda suka rasu ya kai sojoji guda bakwai in inji majiyar yara biyu suka rasa rayukansu a ranar litinikin da ta gabata bayan sun nutse a cikin wani tafki na unguwar modata da ke birnin kwanne sai da aka hada da taimakon sarkawa cewa da masu kamun kifi sannan aka fitar da gawokin yaran daga tafkin ga dai karin bayani da shugaban sarkawan cewa da ibro mamman yamma asumana musa a misali dai bisa ga karhe bakwai na sahi wani ya zo ya tambaye shugaban ruwa sai an kabe doni. ya ce mini yaro na tun jiya bayan an yi mangare ba ya kwaɗa ruwa ya kwaɗa ruwa an ɗobo guda ba a ga guda ba shi ya ce ya so buga kalmalau ya ce to shi sai dai ya zo bisa ga masumta na cirasa mu kuma ka san muna da yawa sauran abin da akwai mun ka ɗobo tun da taimako na zamu mun ka ko ta hoton karfe bakwai to lokacin da mun ka shigan sanya abu amma da an ka ɗan jima na ni har na kwance rawani na gashi zan shiga sai yaro guda cikin nawa ce sai in taso gashi to sannan da ya jayo shi da ya jayo shi an ka hiddo shi kenan kaga daga cikin wannan aiki da mun ka yi mun yi masa taimako kuma sun ji daɗi abu ne daga ya hito daga Allah kuma ruwa lahiya lumai suke ba a cewa ga wani abu ka san lokacin da duk inda Allah kai kare kwanan mutum to baka da irin wanda zaka tarya sai Allah likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A cikin zamantakewar 'yan ƙasar Niger, batutuwan da suka shahi soyayya na da raunin tattaunawa tsakanin iyalai, musamman ma tsakanin mahaifa da yaran su Wasu matasan na nuna cewar ba sa iya yin wannan firar da mahaifansu, yayin da wasu kuma wannan baya ɗore musu kai. Olivier Asugbavi ya haɗu da matasan da wasu uwayen ga kuma abin da suke cewa. Abdullahi Hassan ɗalibi ne ajin Katriyam ɗan shekara ishirin, tun yana da shekara goma sha ya yake ma mahaifansa hirar soyayya a ganinsa idan yanayi ya yi kamari tare da abokai mahaifa su ne hanyar samun agaji. Bayan abokananmu akwai iyayenmu da su ne suka fi dacewa su sani. Ko da wani abu ya faru a cikin wannan al'amari ana iya zuwa wajen uwa ko uba a bayyana musu ga irin matsalar da nake ciki. Na yi magana da mamata saboda mahaifina yana da tsanani. Railatu Musa ɗaliba ce ajin Premier shekara goma sha bakwai gare ta. Ga mahaifanta ta soma dumawar batun soyayyar da ke zuciyarta. Ina iya cewa batu ne da ana iya yin shi zuciya buɗe, amma fa gaskiya ba abu ne ba mai sauƙi, balle ma in na farko ne. Ko ki kiga ana ɗan jin kunya, ya nuna mini soyayyarsa ƙarara, to amma kasancewa ta 'yar shekara goma sha bakwai mahaifiyata ta san da iyarta tana da masoya. Ba zan zo ba in zamna gabanta in ce mata ina da masoyi don in je na sabke nauyi. A ganin uwaye firar batun soyayya ga balagage abu ne mai shucin gizo misali a cewar Hamidu Sidiku madumki a unguwar bukoki ta yame uban yara uku yin maganar soyayya an yi gaugawa to amma kuma sai an yi hakan. Idan baka da hali ka samu aikin yi ta kuna kyakkyawar makomar yaro ya kamata a rinka hira da shi zai taimaka wa yaron ya san yadda zai iya tafiyar da rayuwarsa yana da matukar mahimmanci ka rika hirantawa da yaro shi kuma hassan ɗan shekara 63 wanda yau da 'yan shekaru ya yi ritaya yana da haɗari yin batun soyayya idan ba aure ba ne za a yi idan ya shafi batun aure ne kana iya faɗa wa iyaye amma idan abu ne wanda ya shafi hira ta samari da 'yan mata wannan ba abu ne gaskiya da za a faɗa wa iyaye ba babu wani amfani yaro ya fara magana soyayya tun yana da karancin shekaru saboda suna iya samun matsala tsakanin yarinya da kuma samari don haka kullum muna hana mu 'yan mata hira da 'yan samari batutuwan soyayya mafi yawancin lokuta suna rataye ne da shimfidar alaƙa da jin kumya amma a wanga zamani a wajen matasa ba wani shingen jin kunya madalla anan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa amma kahin mai sallama ga wata sanarwa ranakun lahadi 27 da litinin 28 ga watan disamba studio kalangu da gidajen rediyoyi bakin hulɗar shi da kuma wakilan shi za su kawo muku bayyane kan yadda zaɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa suke wakana kada kuma manta kuna iya sake cafke wannan labarin a kan lamba uku biyu da biyar kyauta ta da layin airtel huta lahiya. yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na ji ma an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arziki sa sakanki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.